Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu da za mu fara gabatar muku da shi mai suna rudanin rayuwa wanda marubuciya Ruqayyah Harun ta rubuta muku shi. Tare da ni mai gabatar muku a koda yaushe, Maman Al'amin. Kada ku manta, Idan wannan ne karanku na farko da kuka kawo mana ziyara wannan tasha tamu, kar ku manta ku danna mana subscribe, comment and likes. Kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa, yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari. Kwance take a kan makekin gadonta, ta yi ɗaiɗai tana bacci cikin farin ciki. Dukkan alamu sun nuna tana jin daɗin ta Wata 'yar ƙaramar waya ce da ke ajiye a gefen ta fara ruri babu gaggautawa cikin ɓacin rai ta hannunta. Daidai inda kunnenta yake jiyo sautin. Hannu ta saka ta ɗauko waya ta ta sa ta a silent saboda ba ta buƙatar ɗaukar waya domin bacci ya ci ƙarfinta. Daga ta san mai kiran nata da Didi Corrington ɗin da ta sa wa lambarta ta daban ce. Bata jima ba ta tashi ta shiga toilet ta watsa ruwa sannan ta fito. Duk da kunnuwanta sun jo mata kiraye-kirayen sallar la'asar, amma da dukkan alamu ba ta da niyyar yinta. Haka ta zo gaban dressing mirror ta sheƙa kwalliya sannan ta sa wata doguwar riga marar nauyi. Wurin da ta ajiye wayarta ta nufa, ɗaukar wayar ta miss call ta gani barkatai. Murmushi ta fara sannan ta yi sannan ta kira wata namba tana karkaɗa kai ringin biyu zuwa uku aka ɗauki wayar. Bata jira abin da za a faɗa ba ta fara magana. Ka yi haƙuri my one. Ka kira ni ina bacci a yi min afuwa please. Daga wancan bangaren ajiyar zuciya ya sauke sannan cikin jin kai ya ce, Ok, ya amsa a takaice. Haka ta yi ta jan shi da hira har wajen biyar na yamma bayan ya katse. Ya ce zai kira ta bayan magarba daga nan. Ta tashi ta kicin domin ba wa ta nashi haƙƙin amma babu maganar sauƙi haƙƙin Allah. Har wajen goma dare Hamida na gwada lambar amma shiru ba a ɗauka ba. Daga ƙarshe ta ji wayar a sankame, wato an kashe ta. Wace ce Hamida? Hamida ƴar ce ga Alhaji Hamisu Gaya fitaccen ɗan kasuwa ne. Alhaji Hamisu haifaffen garin Kano ne a wani ƙauye wanda ake kira Gaya. Alhaji Hamisu mutum ne mai kirki da tausayin mutane domin shi ma iyayensa talakawa ne na gaske. Dalilin haka ya sa mahaifin shi ya kawo shi makarantar allo a cikin garin Kano domin kuwa ya samu abin da zai saka a bakin shi. Wani zubin sai su kwana bakwai ba a ɗora tukunya a gidansu ba. A lokacin duniya tana kwance babu taɓarɓarewar tarbiyya kamar yanzu. Hamisu ya sha gwagwarmayar rayuwa har ya kai idan ba su da makaranta Alhamis da Juma'a, sai ya zagaye gidaje mutane yana zub da bola a haka Allah ya ɗashi shi da wata baiwar Allah. A lokacin ita amarya ce ta ɗauke shi yana mata aiki, tana ba shi abinci. Jifa-jifa suna haɗuwa da mijinta ya nemi shi alheri, duk da hakan bai fasa zub da bola ba. sai matar ta saka ya siyo asusu idan ya samo kuɗi sai ya saka a haka ta tara mishi kuɗi babu laifi daga nan ta je kasuwa ta siyo mishi kayan teburi da kuɗin shi ya kasa teburi a kofar gidanta yana sayar da ashana da omo ɗan ƙuli da dai abubuwan buƙata na yau da kullum ƙanana Duka lokacin Hamisu ba sai wuce shekara goma ba, amma sai wayo da iya kasuwanci. Ba su bi shekara uku da anti Safiya ba Allah ya wa mijinta rasuwa. Gashi bata taɓa haihuwa ba tana yin arba'in ta koma garinsu. Shi ne sanadin rabuwarsu da Hamisu. Haka ya ta kasuwancin kasuwancinsa Allah ya sa mishi albarka yanzu haka duk faɗin garin Kano. Babu wanda bai san sunan shi ba. Domin akwai shi da taimako yana da mata ɗaya jiya talatu da yara biyar. Maza huɗu mace guda ɗaya. Abubakar Umar Usman da Aliyu sai auta Safiya wato Hamida. Dukkaninsu sun taso a nutse domin Alhaji Hamisu ba shi da wasa wajen tarbiyya sannan baya wasa da makarantar yaran shi. Amida ita kaɗai ta fita zakka a cikinsu. Ba ta da kamun kai sam sai yawan tara samari. Dan Alhaji Hamisu ya fuskanci ka sai ya shawarci wani yaron da ke zama a shagon shi na kwari idan yana da buƙatar ya auri domin ya yaba da hankalin shi. Babu musu Hamid ya amince da buƙatar ubangidan nasa. Lokacin da labari ya zo gurin Hamida ta yi na'am domin Hamid haɗaɗɗen gaya ne ba shi da makusa. Ba a ɗauki lokaci ba aka yi biki aka kai amarya ɗakinta. Daga nan Alhaji Hamisu ya ƙara jan Hamid a jikin shi. Kash! Sai dai abin da Alhaji Hamisu bai sani ba shine Hamida tana da wata ɓoyayyar manufa da ya sa ta yin wannan auren babu musu. Wannan shine takaitaccen labarin Hamida Iyaga, ga Alhaji Hamisu Gaya. Kowace irin manufa Hamida ke da shi dangane da wannan aure? Za ku ji daga baya. Sai misalin ƙarfe sha ɗayan dare sannan Hamid ya shigo gida, hannun shi rike da ledoji guda biyu. Hamida cikin ladabi ta matso gurin masoyinta karɓar leda ta yaɗi da murmushi tana mishi sani da zuwa. Tare suka karasa wajen ƙayatattun kujerunsu zama ya yi sannan ita ma ta zauna dab da shi. ta yana murmushi sannan ya buɗe leda guda daga cikin wanda ya zo da shi. Wata rantsasstiyar doguwar riga ya zaro yana murmushi ya ce, Na ga kina son doguwar riga, shi yasa sa na tuwo miki da ita. Cikin farin ciki ta miƙe sai tana jujjuya rigar tana dariyar murna. Ta ce, Oh my one, oh my one, na gode sosai kai min kyautar da na ji daɗinta. Ka san wani abu? Ya amsa da a'a. Tun da nake ganin doguwar riga ban taɓa ganin mai kyau wannan ba. Murmushi ya domin ya ji daɗi da abin ƙaunarsa ta yaba kyautar da ya mata. Sannan yana ɗan dariya ya ce ki sa a ranki. Ke ce mace ta farko da za ta fara saka irinta a faɗin Najeriya. Domin Faruk shi ya fara oda ɗin ta duk Najeriya. Kuma da taƙaita miki zance, yau yau ɗin nan kayan ya iso ni na raka shi ya ɗauko. Shi ne na ce da shi goro ne ke za ki fara sakawa. Daɗi ya kama ta ji take kamar ta ɗauke shi ta yi yawo da shi a falon nasu. Godiya ta ta jero mishi ta da mishi fatan alheri. Da yar leda ya miƙa mata ta ce ga sakon naki ko kin manta da shi ne. Tana buɗewa aure ta gani da yajin ta har tana tiriri. Dan ma murna ta fara sanan ta wuce babu ƙaƙƙautawa. Sai hawa yana kalanta. Domin akwai magagari da yake son su yi sai dai yana matukar tsoron ɓacin gibiyar gimbiyar tashi. Gyaran murya ya sane ya ce diya me yasa idan na saka kafata na fita daga cikin gidan nan har in ban kira ki ba ke ba za ki neme ni ba. Ci gaba ta da cin ta, sai da ta ƙoshi ta kora da lemo mai sanyi. Sannan ta buɗe baki ta ce "Ha ba namsek me yasa kake da ƙorafi ne? ta takaici ya yi sannan ya ce au ƙorafi ne ba? Ki sani Hamida ni mutum ne mai son kula wallahi in za ki kira wayata sau dubu a rana. ba zan gaji da ɗauka ba. Ina matukar so in ka kin kira wayata sai daga na kowa da ce Kin san ki tana sani nishaɗi, ki daure ki dinga kira na please. Ok, ta ba shi amsa sannan ta tashi ta nufi kicin. Abincin shi ta ɗauko. A dining ta jera sannan ta zo ta kirawo shi. Babu laifi ya ci amma ba da daɗi ba sai dan kan ranta ya ɓaci. Tunda yake bai taɓa cin abinci mai rashin ɗanɗano irin na Amida ba. Magi yayi yawa gishiri ma haka ga wata shegiyar tafarnuwa da citta. an zabka su kamar za a yi maganin sanyi da su. Haka yake daurewa kullum ya ci kamar magani. Ita kuwa gogar, banda latsa-latsa babu abin da take yi a wayarta. Hankalinta kacokan yana kan wayar sai murmushi take saki. Maryam ce ta da dodon don kunnen ta Hamida ta so mu je mu kwanta dare yayi. Bata ko ta kalle shi ba ɗaga mishi hannu tai tana cewa my one ka ga wani burka ga wani group aka buɗe na all student ka san an daɗe ba a gamu ba ka je ka kwanta zan shigo zuwa anjima. Hamid bai kara cewa komai bai wuce ɗakin Hamida yana ta sake-sake cikin zuciyar shi. Yana tura kofar ɗakin da kwanuka ya fara cin karo. Tsugundawa yana tattarawa da alamu tun na safe ne ba a ɗauke ba. Yana ɗagowa idanunsa suka sauka akan makeken gadon da ya hargitse. babu gyara sam. Zuciya babu daɗi ya fito ya nufi ɗakin shi. Wani abin haushin wani ɗakin ta akan nashi domin ba kwana suke yi a ciki ba sai ta kama. Warin sanyi ga rashin gyara ga rashin gyara abin da ya ba kyan gani. abin da ya ba bikin gani kamar ba ɗakin yarinyar mace ba Jallabiyar shi da ke kan bedside ya wawuro cikin jin haushi ya fara karkaɗe gadon. Sai da ya tabbatar babu kura sannan ya ɗauko turaren jikin shi. Ya fesa a ɗakin sannan ya ƙara ƙarfin esin da ke makala a bangon ɗakin. Toilet ya nufa domin wanka yana shiga wani wari ya ziyarci hansinsa. Tili ya ji kwalla ta cika mishi ido domin Hamid. Mutum ne mai tsafta kuma yana da ƙyama yana da ƙyanƙyami sosai. Kyankyasai birjik a tsakar toilet ɗin duk sun mutu kiyashi kuma sun samu abin da suke so. Sai safa da marwa suke wato dawa ta yi nama. Tsintsiya da ke ya sha wajen ya ɗauko ya fa tattara wajen yana sharewa yana ta maganganu ƙasa-ƙasa. Fi sabilillah a ce mace babu tsafta, san bas ki san gyarawa mijinki wajen kwanciya ba. Toilet sai ƙarni da zarni, wannan idan ta haihu ban san irin ta da za a yi ba. Ya Allah ka shirya. Haka ya yi ta faɗi har ya wanke tsaf sannan ya yi wanka. Ko da ya fito daga toilet ɗin babu ita babu alamarta. Duban shi ya kai inda agogon ɗakin yake ƙarfe sha biyu da arba'in da biyar. Kaya ya sa marasa nauyi ya yi saman kadan gida da suke yau shi da Kasim ne ya faɗo mishi cikin rai. Kamis, Kamis ya ce Hamid ashe haka aure yake da daɗi, ai da na san haka da tuni na yi aure ban dinga wahalar da kaina ba. Hamid ya ce kai abokina irin wannan sambatu haka wallahi ba sambatu bane kawai abubuwan ne suke mugun burge ni. Ka san Allah jiya da na shiga gida kusan ma ne domin wani kamshin turaren wuta da ya da hanci na ci ne kamar na kwanta a bakin kofar falon. Hamid Hamid ya ce kai abokina wai auren sati uku har ka gama birkicewa hin ba haka bane wallahi. Idan ka ci girkin Habiba sai ka ji kamar kunnen ka zai tsinke. A haka Hamid ya bar magana domin ji yake kamar Hamis ɗin da shi yake, sai kuma daga baya gane ba wai da shi yake ba, kawai abin ne ya zo a gaba. Hamid mutum ne mai sirri duk yadda suke da Faruk bai taɓa faɗa mishi wani abu na gidan shi ba, haka ya yi ta tunani har bacci mai ƙarfi ya ɗauke shi. Ita kuwa Amida tana falo sai chatin take tare da ƙyanƙyara dariya kamar ya sabon kamu. Sai misalin ƙarfe, biyu da rabi sannan ta tashi tana gyangyaɗi ta wuce ɗakinta. ko da ta shiga bata gan shi ba, daga kafaɗar da ta yi alamar kai ka sani, ta haye kan hargitsattsen garanta ta da barci ya awon gaba da ita. Kiran sala farko a kunnen shi tare da dokawar alam ɗin da ya saka a wurin shi. Tare da faɗin alhamdulillah tare da faɗin alhamdulillah lazi a hayana ba adama a mata na wa ilaihin nishar. Fitilar ɗakin ya kunna lokacin da hasken ya mamaye ɗakin gabaki ɗaya, sai ya kai duban shi inda ya kamata ya ga Hamida amma wayan Rufe idanu ya yi sanan ya buɗe cikin ɓacin rai sannan ya shiga tun da ta yi alwala. Ɗakin ta ya wuce ya tura kofar a hankali. Fitilar ɗakin a kunne bata kashe ba. Ya karasa inda take a shima kamar gawa. Hannu ya kai ɗan bubbuga ta yana cewa Amida, ki tashi lokacin sallah yayi. Maza ki tashi ni za ni masallaci to na ji. Bai ƙara bi ta kanta ba ya fita daga ɗakin yana fita ta soma maganganu. Aikin banza. mutum washi dole ustaz ƙarar banza gabaki ɗaya yaushe na kwanta har zai wani ce lokacin sallah ya yi. komawa ta ta kwanta sai kuma ta tuna idan ya dawo ƙara shiga rayuwarta zai tuni ta Tani ta buɗe bargon ta zubo da kafafunta tana gunguni. Ban ɗaki ta shiga ta kunna famfo ta shafa ruwa a kanta. Ta zuba a ta da hannunta sannan ta shafa a kunne. Ta fito tana zumbura baki. Hijab ta ɗauko da sallaya sannan ta shimfiɗa ta ajiye hijabin a gefe ta koma gado ta kwanta tana cewa na yadda ƙwallon mangwaro na huta da guda idan ka dawo na ji da wacce za ka zo. Tana kwanciya sai gashi ya shigo da sallama sallaya da ya gani a shimfiɗa gefe kuma hijabi a yashe ya sa ya saki murmushi ga ya sowa inda take rike hannunta yana cewa ko ke fadiya sallah akan lokaci ta fi alheri. Ta zumburo baki yaɗi da janye hannunta daga nashi ta ce to na ji. ka ji daɗi da nayi yanzu. A na ji daɗi sosai Allah ya ƙara shirya. Bata ce mishi komai ba ta koma baccinta. Gajiya ya da zama ya tashi ya koma ɗakin shi domin karatun Alkur'ani. Sai misalin karfe bakwai da rabi ya addu'a ya shafa sannan ya shiga wanka. Bai wani jima ba ya gama ya gama shiryawa ya fito da dukkan alamu har yanzu biyar tashi bata tashi ba. Ɗakin ta yana ya tura kofar raɗi da salama. Ya je dab da ita yana ƙara kyakkyawar fuskar ta kallo sannan ya ce diya zan fita. Akwai abin da kike bukata? zambara baki ta domin ya ishe ta wani mugun haushin shi take ji saboda bata so a tashe ta ba idan tana bacci. Buɗe idan ta da kansa na ta buɗe baki a hankali ta ce ba na son komai sai ka dawo. Haka ya fito yana sake-sake a cikin ranshi. A wani restaurant ya tsaya ya ci abinci sannan ya wuce kasuwa. Hamid baya son cin abinci waje ko lokacin da ba shi da aure baya cin abinci sai a gida. yanzu ko da zai je gidansu zai sami abinci amma baya son mahaifiyarshi ta gano gazawar Hamida shi yasa baya zuwa kasuwa sai ya tsaya a restaurant ya ci abinci domin kar wasu su fuskanci gazawar matar shi duk da kusan al'ada ce ta 'yan kasuwar sai sun zo kasuwa suke karyawa shi kuwa baya ɗaya daga cikin masu wannan ra'ayin hakan ya karasa kasuwa yana ta tunani mara tushe domin an tambaye shi tunanin me yake ba zai iya ba da amsa ba to masu sauraro a nan za mu dakata Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.